muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da nuna mana wannan safiya ta Atanin goma sha biyu ga watan Ramadan sha uku goma sha uku ga watan Ramadan a yau da kai amince uku ga wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Wannan kuma ya daidai da biyu ga watan maris miladiya dubu biyu da ishirin da shida muna makarantar cibiyar su sahabai ne da ke tsohuwar kasuwa a cikin kwariyar birnin sokoto domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wata ramadan a cikin ci gaba da tafsirin wana cikin suratul qalam za mu tashi aya ta goma sha bakwai kamar yadda za mu ji a bakin alarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إن أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون حميم فتنادوا مصبحين ce mai yaman a yanzu a babban birninsu da ke sana'a mahaifinsu al'ada ce idan ya noma aka yi girbi sai ya ɗebe abincin da za su fi na shekara guda da abin da za a shuka kuma an an ruwan sama saura kuwa sai ya sadaka da su ya ba bayan Allah saboda karan da duk za a girbi gona ne shelantawa shi kai da an yi girbi an gama ya ɗebe wanda yake ɗebewa sauran sai a raba ba bayan allah yana cikin haka yana cikin haka allah zo karɓi rayuwa ta allah na karɓar rayuwa ta tsiya ne suka ce to mukan wadda ba ka yi mukan ba haka nan za mu yi ba iyali gare mu da yawa wannan abin da yake raba yana ba ta rasa wannan mu wannan aikin banzan nan ba za mu yi shi ba saboda haka sai suka hana a lokacin da suka yi shuka za su yi girbi sai suka ce kowa ba a faɗa ma suna za su je su girbe gonarsu to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cikin wannan sura yake ba da labari yake ba shawa labarin wannan abin da ya faru su ma yana iya faruwa gare su Allah ce inna musu ubangiji balaunahum mun jarabi kafaran makka da fari da kuma yunwa a lokacin da suka karyatar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ha aka kai lokacin da ɗan ɗayansu ya ɗaga kai sama sai ga awa hayaki ne sama saboda tsananin yunwa suka ce ma annabi sallallahu alaihi Sallam da Allah ka roƙar mana ubangijinka ya kwaranye mana halin da muke ciki in ya kwaranye za mu yi imani mu koma salihai mutanen kwarai Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da alaisu ko na yi musu wannan halin da suke ciki komawa kuma za su yi Allah ya yaye musu ya yaye musu ba bakan wa a su. to shi ne Allah subhanahu wata'ala lamarin mutanen maka ya ba su mamaki saboda mai za a jaraba su kuma su dawo suna roƙo a kwaranye musu wannan mummunan halin da suke ciki aka yi musu kuma ba su tuba ba alhari su wa'incan da suka saba ma al'adar mahaifinsu da Allah ya gana musu jarabawa dawowa suka yi suka tuban ma Allah Allah ya karɓi su ya mayar musu duk abin da aka hasarar da suka yi saboda menene mutanen maka ba su koyi da irin wa'ancan bayan Allah shi ne Allah ce kama ba launa ashabar janna mun jarrabi mutanen maka ne da fari da yunwa kamar yadda muka jarrabi ma'abuta gona su ne waɗannan yaran da su da mahaifinsu ke noma menene ya faru idan aka samu lokacin da suka yi rantsuwa a tsakaninsu cewa da ya tsere manna hawa yi tafiya suka yi su girbe gonarsu musbihina tun da sassahe tun da duruduru ba su shaidanta ma kowa ya da ma'ayyarsu ke yi su za su yi haka nan ba Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ba mu labarin cewa wala nuna? suka yi rantsuwa da Allah za su yi girbi ko ma su ce insha Allah ba su kawo togiya ba to da aka yi haka sai Allah ya aika mala'iki maza kahin su hita su je gonan nan tun cikin dare Allah ke to maza a je a kone gonan Allah aika da mala'iki gaba aka zagaye iyaka su aka kone ƙurmus Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fasafa alaiha ɗa'ikun min rabbika wani mai zagayewa daga wani ubangijinka ne mala'iki sai zai zagaye gonar gaba ɗaya kone ta da umarnin Allah subhanahu wataala ina masu gona Allah ce wahum na'imuna suna can suna kwana ba su abin da ke faruwa ga gonarsu ba saboda irin wannan bakaniyar da suka yi na hana ma bayan Allah hana ma talakawa alherin Allah fa'ad ba har gonar ta waye gari kamar yankin duhun dare ne da an ta sama gonan ba abin da an gani ille duhu ga wuri baki irin. to su kuwa da wayewan gari fata na dau. sai suka ta kiran junansu suna kuskusniya musbihina suna masu tsakko su je su girbe gonansu ba tare da sun sanar da kowa ba suna cewa a su duwa da harsukun maza ku yi sakko zuwa ga ita eh, haƙƙinku da kuka noma in kuntun falimi in kun kasance masu girbi ne to maza ku yi ta tun da wuri ku ce ku girbe ku babu wani talakkan da ya sani Allah ce fasalahu sai suka hito da ɗaiɗai da ɗaiɗai Yin yanzu ne da sai a ce a sai a ɗauki waya a kere wani shi ina kake maza hito mutane wani ina kake maza hito mutane sai a zo a haɗu ba tare da talakawa sun san me ake ciki ba fasalahu sai suka kama hanyar godon ga wakon yadda kafa tuna suna raka tsakaninsu sab ma su kan da murya bale wani ya ji ya ce zuwa ne ne a can a hito a gansu a ce to girbi na za a yi kenan ku hito mu ta yi to duk da domin da suka yi ma ba su bari ma ajiya saboda me suka hita tun da durduru suka kama hanya kuma suka suna ne kowa bai sani ba suka ce Allah ya kula na aliyau yawma miskini kada wani miskini ya shigo gonan nan naku tare da ku yau ku wanda abinku ku ka noma abinku ku ka yi wahalar ku saboda haka suka ce maje maje da abinmu waga da Allah ce sai suka yi sakko bala din. qadirin suna ganin cewa suna da iko na to hana wa talakawa amfanin gonan nan kamar yadda mahaifinsu ya saba yi so a kan mahanya ga sunan tare ga sunan tare ga sunan tare sai ga su ga gona falamara auha lokacin da suka ga gonar sai suka yi tsaitsayi Falu. sai suka ce wa juna ina da zallon suka ce mu babbace hanyar gonanmu ba ba karanta ba alaran ba to fabbatu فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون يسبحون ce ma wasu anya mafaɓace fa hanyar gonarka inda ba mace hanya ba ya damar isa gonar to ina gonar take suka tsaya daɗa duk alamomin da za su duba su gane cewa shin sun fata ko daidai suke bifa hanya da alamomi sun tabbata musu lallai bifa hanya suke kuma daidai suke suka ce kai bal nahnu mahrumun mu dai noman ga da muka yi dai an hana mu amfanin gonar ne an haramta muna in ba haka ba mu bata hanya ba ga mu ga gonar mu amma ga gonar duk gaba ɗaya an kone suka ce haramta muna dai amfanin gonar ga aka yi suna cikin wannan magancewa ƙada autar bugun sai wanda ya hizo tunani na kwarai ƙada sai ce musu alam a kullakun laulan tusabbihu tun farko sai da na ce muku rantsuwan ga da kuka yi ni da ba ku cewa insha Allah ba sai da ce muku ce ba insha Allah kuka ce ba ku insha Allah tun da mu addabo nan to ga ta nan balu da suka gane cewa lalle sun yi kuskure na rashin cewa insha Allah waɗin za ya kuma tunatar da su Falu su bahana rabbina suka ce tsarki ya tabbatar ma ubangijinmu inna zuwa zalimina lalle mu mun kasance a azzalumai waɗanda muka zalunci mu. mahaifinmu ya azama bisa da hanya ta alheri ta taimakon bayan Allah mu yau mun ce wannan hanya mun ba za mu bi ta ba to ga abin da ya faru da mutum ba a je ko ina ba iyaye mata da uwa mata sani ne mata sun yi maza yawan rantsuwa to duk lokacin da za a yi rantsuwa zan ta cewa sha Allah makarin rantsuwar kenan duk ne rantsuwa cewa ban abu kaza zan ka ce sha Allah to ko da kin yi shi Allah ba zai kama ki da laifi ba ke riga ke sa tafin nan kan daku amma matukar ba ki ce sha Allah ba to da zarar ki fasa abin da yake ce zaki to fara ko ki ce sai na yi kaza to ce insha Allah da ki ce insha Allah to ko da ba ki yi ba to babu ka fara, idan ko ba ki ce insha Allah ba to ka fara ce Allah subhanahu wata'ala zai bi abinda Allah subhanahu wata'ala ya karantar da muke kenan Ya yace wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu zalika gadan illa an ya sha Allah Allah ya ce madan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakka yadda ka ce gobe zan aikata kaza Fati sai ka ce insha Allah da zarar ka ce insha Allah ka mai da al'amari ga Allah kenan amma baka ce insha Allah ba to ka ɗauka al'amari ga hannunka shi abinda musulunci ya karantar kenan bisa ga da'a da ladabi ga ubangiji subhanahu wata'ala wayannan bayan Allah mun ji cewa sun yi da sun sani sun dawo sun gano cewa lalle sun yi zalunci a yanzu fa ka bada ba zuhun ala ba'ad sai wannan shi jiwa shi dibi wancan wancan shi jiwa shi dibi wancan wancan shi jiwa shi dibi wancan yadda lawa muna suna zargin juna ya ce babu wanda ya kai mu ga wannan abin sai wani shi ya fara zuwa da wanda ra'ayi ya ce to a'a ba ni na zo da ra'ayi ba wani na ya zo da ra'ayi wani ce a'a wani na ya ce to da na zo da ra'ayi cewa ni dole a karɓa Mi da kuka karɓa kuka yadda yadda na hawa kai ta zargin juna tun ba a zo lahira ba kenan inda lahira ake da wannan karuwa ta sha to amma nan duniya akwai inda aka kwana eh ana komawa a tuban ba Allah kuma Allah zai ta tafi tuban in tuban kwarai aka yi amma to da suka gane sai zalunci kano suka ce ya na ya kai can yanzu ka mu halaka ina kunna tsadini mun kasance masu ƙetare iyakan da ubangiji ya shata muna Allah ya umarce mu da mazanta alkhairi ko mu ya karantar da mu alkhairin ga yana aikata alkhairin muna gani to mu mu zo yau tun da bai duniya mu ce wannan alkhairin mu yi waki da shi to ga abin da ya faru da mu amma suka ce asa rabbuna an yi bidilana khairan minha ai tun da mun duban ma Allah mun yi da na sani to yana yiwa Allah shi kurkura muna gona wanda ta fi ma wannan alfairi suka ce inna ila rabbina raji'un mu muna kaunar Allah shi ka fitu ban mu sannan ya bayar mana da wannan gonan mu da aka kone mana da wannan hasarar da ta cin muna wayannan bayan Allah tuban da suka yi kenan kuma suka koma ma Allah ba su yanke ƙauna ga rahama Allah ba suka ce Allah zai mai san musu abin hasarar nan da suka yi saboda ni don sun koma gani Allah ce ka zalika al'azab kamar haka ne Allah subhanahu wata'ala ya aika wannan azaba ga waɗannan bayan Allah hasara a ɗan duniya Allah ce to wala azabul akhirati akbar azabul lahira ita ce ta fi girma bisa ga azabar duniya da kuma ganin bani a duniya to ganin bane lahira ita ce ta fi girma bisa ga ta duniya no ya alamu inda kafaran maka sun san da haka nan to da ba fi tsaurin kai ga duk inda aka juya su su ce ba su jinuwa in sun yi laifi an ɗan kan musu da azaba su ce a roƙon musu a kwaranye in an kwaranye su kuma komawa kuma to ba san cewa azaba Allah ya azaban lahira ta hita duniya ba wa'annan bayan Allah Allah subhanahu ta'ala sai da kurkula musu gona wadda ta hita su albarka ƙasar sham Allah ya sa mala'iku suka je suka ɗauko gona ƙasa mai kyau aka zo aka hurhura musu wannan gona ta su da Allah ya sa aka kuni saboda da na sanin da suka yi da tuban ma'allan da suka yi da koma ma'allan da suka yi sai Allah ka karɓi tubansu ya mayar musu wannan fiye da a hasarar da sun kai saboda haka wajibi ne lokacin da muka yi laifi cikin kuskure cikin mantuwa idan muka gane ko da da gangan ne kamar yadda waɗannan bayan Allah suka yi da gangan ne suka aikata wannan laifin amma kuma da suka ga abin da yake musu na hasara sai suka dawo ma Allah suka tuba mai suka kankan da kai suka kwanta gaba Allah sai Allah ta fi tubar su Allah shi ka fi tubar mu ya yi ne laifukan mu جهتارا لين نظام يعلق ما يسمى لك يدع بلنا مكي هتارا ما يعلق شيء إن المتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب Baya Allah الله ya zama babu wannan باب ولا da ya kunshi darussa a ciki sai Allah ya wayoyo mu'minai masu tsoron Allah Allah ce inna lil muttaqin inda rabbihim jannatin na'im Allah ya saukar da wannan ayar ne lokacin da kafiran maka suka ce ba za a yi tashi alkiyama ba haɗin yi tashi alkiyama to mu da ashuwa gabanni a nan duniya masu rike da magafan iko a nan cikin garin maka to za a ba mu fiye da abin da za a ba muhammadu shi da magoya baya ne sallallahu alaihi wa sallam cikon bakin da suka yi kenan sai Allah ce a'a إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم للي ما تقولون الله ما تبيي دوكوك الله دا آيوي الله سنا دا جنات جدا جن الجنة النعيم لنعمة عند ربهم أو ربهم جدنسو يا كان دامس جدا جن نعمة تكين الجنة سنا جن سنا جرس الله كسامس كوالا لنجدا جن Allah ce a fana ja'alul musulmi na kalmujirmi yanzu daidaita za mu yi musulmai da kuma kahirai ba su kai yanzu hukuncin su duk dai a ranar alkiyama a ce duk kuce aljanna ko kuma duk kuce wuta bane har cewa za a ba ku fiye da abin da za a ba waɗannan talakawa da ke bin muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ce ma da kuma me ya same ku kai fata hukumu wani irin hukunci ne ke da kuke yi Allah ya amlakun kitabun ko wani littafi ke gare ku saukakke daga sama fihi tadrusun ciki ne kuke karanta waɗannan hukunce-hukuncen inna lakum fihi lama takhayyarun cewa abin da kuke zaban ku na cewa za a ba ku abin da yake abin da za a ba waɗannan talaka mummunai a ranar alkiyama ya zan cikin wannan littafin ne kuke karantawa haka ne ko kuwa ba haka nan ille cikon baki kawai ne Allah ce amlakum aymanun alaina baligatun ko kuma kuna da wani alkawari ne tabbatacciya wadda ta kai matuƙa tsakaninmu da ku ila yawon alkiyama har zuwa ranar alkiyama cewa mu alkawari da ku da ni'imar da za mu ba ku ba a yi wannan ba kuma Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam salhum ka tambaye ayyukum bi zalika da'i wane ne mai lamunce musu wannan abin da suka faɗi a ranar alkiyama ya je ya kawo mutu ga gidajen aljanna ku je ku shiga wa zai lamunce musu musan kowa ne ne in ya so mu tambaye shi duk wata kyas babu amsa Allah ce am shuraka ko kuwa dai suna da wasu abokan tarayya ne dan haka ne falyatu li shuraka idin su taho da waɗannan abokan tarayya abokan su waɗanda ra'ayinsu daidai da daidai ne da wanda abin da suke faɗi waɗanda su ma za su iya lamunce musu irin wannan ni'imar da suka ce za su samu a in kano sadafi in sun kasance masu gaskiya ne da abin da suke cewa za a ba su ni'ima fiye da yadda za a ba muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulman da ke tare da shi wannan duk gaba ɗai soke burutsu ne kuma cika baki ne abinda ba su da dalili a kai kamar yadda halin da muke ciki yanzu wasu ke cewa duk wanda ya biyayya ga wani in ya je alkiyama Allah bai kai shi aljanna ba to ya zo ya faɗa mai in ya zo ya ce ya je turki Allah saboda ni ba kaiwa da aljanna ba akwai wanda ya isa da wa Allah ya wanda alƙawarin sannan wane ne zai iya lamunce ma wani irin wannan alƙawarin iyaye mata duk da manzanni da annabawa na fi suke ranar alkiyama kamin su ga komansu da an tashi da cikin kabari kowa ta kai ne shi kai babu wani mai daga kai sai gaba ɗaya taro ya yi taro duk gaba ɗaya kowa ya hallara tun farkon duniya har ƙarshen duniya da mutane da aljannu da dabbobi da ƙwari na ruwa da na tudu duk gaba ɗaya sai a hannu Allah ya tambaya ce liman da mulkul yau wane ne ke da iko a yau wane ne mai faɗi a ji a yau wane ne mai cewa a yi a yi a bari a bari a yau duk ba sai gaba ɗaya Allah subhanahu ya saurara ya ji ko akwai shekarun da zai yi magana sai ya ji ba wanda ya ce uffan tukuna ce lillahi alwahid alqahar iko na ga Allah alwahid makadaici alqahar kuma marin jari tukuna da ake gaba da misali saboda haka mafita bin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ba sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam aka bi ba to la ranar lahira sai an shaka shi kowa aka bi aka sa gaba ne jagora ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba to ranar alkiyama bacewa zai ko gani ne ba a yi ba sai an gane ba tukuna ce wane ne eh, alƙawarin da kai muna shi don kai ne ta kai ne shi bai san mai an mafita ba babu ruwa ne da uba ne babu ruwa ne da uwa ta babu ruwa ne da mata ne babu ruwa ne da iya ne da balle wani can Allah ce da kullum mar'in minhum yau ma'i zai sha'anin yuguni kowa a lahira a wannan yinin al'amari ne ya ishe shi ranar da yawar da لم يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه وانجع الكافر مجرم فاسك رانا القيامة زيرتو إلدا زاء شيمي يكاو وسوال أن ذات فرشيكي كذا وتجح النبا سيجم جعل الله على طوح كسون كاو فالأمين lau yabta ne na rabi ya mai rin bibanihi na ce duk yadda ka haihuwa sai ta Allah ga su shi da wace daga ji jihannama wasu haifatihi da kuma mata kai kuma matan ma first lady zai fara basuwa wanda ya so cikin matan ma gaba ɗai ita zai fara basuwa ya ce ya Allah ga ta nan a washe da daga ji jihannama Allah ce ina a'a wabba filatihi da kuma dangi nai Allah ce ta wuyi waɗanda ka runguma ce in an taɓe shi su zagoro, wata gawa ne in an ce duk dangin ka to suka kawo iya zuwa a farshe ka yana cewa Allah ga sunan duk gaba ɗaya ga sunan na bashi su Allah ce kai wa man fil jami'a da kuma duk wanda a ban kasa in na ce duk duniyar da gaba ɗaya muka sun ka ba mu in ya so a fashe ka yana cewa to Allah ga su duk a hannama, jahannama daidai a fasar Allah ce kalla a'a babu magana fansa inna ha makomat lasa wutan lasa Allah shi mana sauki Allah shi kare maka wutan jahannama أن يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساقه ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 我花掉全部。 yukshafu an ranar da za a kwaran yi ƙwauri a jajjaye tuhaji ƙwauro shi hito waje ga yana ana gani nai ka tuna da wannan ranar ranar alkiyama kenan to wani na zai jajjaye ƙwauro ya hita ƙwauro ne a gani ne ubangijinmu subhanahu wata ta'ala duk gaba ɗaya ko waɗanda al'ummomi gaba ɗaya ai musu hisabi an sun tun da suka tafiya Allah ya ce ko waɗanne su bi abin da suke bautawa masu bautan duwatsu su bi duwatsu masu bautan mala'iku masu bautan eh, rana masu bautan wata masu bautan nage masu bautan kaza da sunan dai duk kowa bi abin da suka bautawa annan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da mu'minai suna nan tsaye ko ina ba su kira su ba su bi kowa ba Allah ya ce to kuma kuka jira ya ce ubangijin da muka bauta wa muka jira an ce kowa ta ce abin da suka bauta wa ba ta ce to Allah da muka bauta wa shi muka jira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hito wa mu'minai cikin sifar da ba su taɓa jin cewa sifar Allah ta ba sai ce to gani ni na kabotawa ajibai ƙasa da sama ko ina mummune su ce a a ba kai muka bautawa ba kai Allah mu ba dan Allah mu dai ta ho gane shi muka shi kenan sai Allah ya koma sannan sai shi hito cikin sifar da aka sai shi cikin sifofi ne da muka karanta cikin alkur'ani cikin hadisai to a wannan ranar ne kwaranye ƙauro ne ya nuna muminai ƙauro ne su ce madalla madalla madalla yanzu kan ga allahnmu kai allahnmu kun yadda ni ya allah ku ce mun yadda ni ku kai allahnmu allah ce to naji alamar da za ta nuna cewa kun yadda eniya eh, Allahnku kuma kun yi ka bautawa to duk ku yi sujada yau bai fi shafa an sa kai wai da aure ila sujud sai Allah ke to duk ku yi sujada dan mu'mine gaba ɗaya za su yi sujada fala yastati'un amma munafikai in suka zo sujada sai Allah mai da bansu a warodi kyan ko nan kwasawa bai sai ta tsaye kunyace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to yau ba ranar karyata ba yau ranar gaskiya ta maganar mina yace duniya aka mina yace amma ba lahira ba lahira babu mina yace saboda haka in za mu bauta wa Allah da gaskiya da amana da zuciya ɗaya su bauta wa Allah in kuwa cikin mina haiti za mu bauta wa Allah to lalle sai mun sha mamaki a ranar lahira in za ki abuta da wata ya abuta da ita cikin amana da gaskiya ba da mina haiti ba mijinki yi mai da'a da biyayya da gaskiya ba da mina haiti ba Allah da yake bauta ba, ke mai da gaskiya ba da mina hici ba mun ji sakamakon mai na kai ranar alkiyama za a yi sujada amma su ba za su yi sujada ba tasirin zuhuruhum tsabakan wahidan jimal abdullahi ya ce duk su zai zai koma a wakashi guda ina kashin baya da ake dukawa ana tashi ina kashin bai iya dukawa Allah ya mai sai kashi guda kawa kashin zira'i saboda ka bai kasawa. Allah ya khashi akan absaruhum duk idanunsu gaba ɗaya sun kunyata tarhaquhum zilla sannan da kaskanci duk gaba ɗaya lullube su wa qad kanu yad'una ila sujud can duniya kun kasance ana kiran su zuwa ga yin sallah zuwa Allah sujada wa hum salimun alhali suna lafiya lumai, amma kuma sai su ciya ko kuma saboda gani idanun mutane kai sai su ce su yi buga buga buga buga shi ke na an gama sallah a ji a yi kotun kurciya an da ka tana sallah ko an gaina sallah shi ke nan amma ya yi ne don me don kada cewa da bai sallah ko don a ce wacce ba ta sallah don duk wanda bai sallah in yan mutu musulmi ba ta daukan dawa ne sai dai a bashi na wanda aka turmu na kare haka sai a tona rami a jefa shi to yana sallan ne ko tana sallan ne don me don kariyar kai to a lahira Allah subhanahu wata'ala ba a yi mai ibada don kariyar kai sai Allah ce fazzaƙe wa man yukazzibu bi hadal hadith Allah ce ka kare ni kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kare ni da wanda ke ƙaryatar da wannan alqur'ani da na aiko ma yace karya kake yi ba Allah saukar da alqur'ani ba Allah ce ku kare ni da shi sanad kadar jihum Allah ce za mu yi musu ya kamai mai za mu yi musu ciwon ragon layya mu ta ba su ni'ima a nan duniya suna jirkita ko ina mu ba su lahiya ko ina suna shiga ga ƙarfi ga mi suna ganin cewa bisa daidai suke su da gaskiya ba haka na ka ciwon ragon layya ba kowane daɗi ana ɗaɗo mai da an kai ranar layya ba shi ke nan mai da matsira mai da mafaka to irin abin da Allah sun su ba ta wata ala ce zai musu kenan min haitu la ya'lamun za mu fito mutu ta inda ba su sani ba wa umli lahum kuma ka jinkirta musu dan kaɗan inda kai ni matin lallai ne tanadin da na yi musu matinin mai karfi ne don babu mai zaton cewa irin ni'imar da Allah ke bashi za a waye gari wata ra'a ce Allah na azabtar da shi ba ba su zaton haka nan amma sai Allah ta ba su ni'ima ya ta ba su lahiya ya ta ba su jin daɗi a nan duniya amma ba ran da aka ce za a ɗigarar su eh, to rannan suna gani cewa wancan ni'imar da Allah ya ba su ya ba su ne don ya kan musu irin wannan kamawan ranar mutuwarsu to ya kamata mu dasa aya mana cikin labarin tahirai da ya kamata ce mu kai karshe an ba saboda lokaci ga tambayoyi kuma masu muhimmanci da aka aiko muna mana son ba su mu ga waɗanda muke yi amsawa abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuskuren da ya faru Allah subhanahu ta'ala ya fi mini kuma ya yi cikin rukatan masu saurare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 dari da ɗigo dari da hudu da ɗigo ɗaya 104.1 104.1 abin su ke nan da ake kama su s radio shi kuma professor mansur tafsirinsa da yake yi da karfe biyar zuwa karfe shida ake sawa a wani gidan rediyo ne don s radio s radio to da karfe shida biyar zuwa karfe shida ana sa wa'azin professor mansur a cikin wannan dai s radio din sa'annan wanga da muke yi nan da karfe daya na rana zuwa karfe biyu na rana sannan dr sani abdullahi jos shi ma a wannan gidan rediyon da karfe uku zuwa karfe hudu da karfe uku zuwa karfe hudu sannan akwai mala hassan mu'azu da ke wa'azi da ke tafsiri can gida ibai ana sa karatun da karfe bakwai zuwa karfe takwas na sahi karfe bakwai zuwa takwas na sahi saboda ka lokuta guda hudu kenan bakwai zuwa takwas na sahi karatun gida ibai sannan uku zuwa hudu karatun dr abdullahi sani jos da ake yi can gwiwa eka wannan da karfe ɗaya zuwa karfe biyu na rana karatun da muke nan sahaba sannan da karfe biyar zuwa karfe shida karatun da profesa mansur yake yi a can masallacin abu hurera da ke Kolo eh, allah ma dace da ake yi bayan akwai wasu kuɗi da aka tsinta a leda kuma aka kawo a nan eh, wanda ya san kudinsa sun bata zai iya zuwa eh, bayan gama tafsir domin ya bayani ya karba wannan ta ce don allah mala a yi ma gargaɗi ga masu yawan surutu ana tafsir ba su bane saurari tafsir yadda ya kamata to sai dai cikin gida ne aka tafsir amma nan kan mukan babu mai surutu mana tafsir alhamdulillah ina shege wannan na gani cikin gida su ji tsoron Allah eh waɗanda ka surutu can cikin gida su ji tsoron Allah su ba surutu ana karatun maganar Allah tun da mahaifin mutum ka magana ya bai kamata ke su surutu ba ko a ce ga sakon daga mahaifin ki za a faɗa miki a bai kamata ke su surutu ba ba za ce sako daga Allah saboda haka mu ji tsoron Allah kuma abin da ya kawo mu haƙi na duk wanda su surutu ba ta da ladar karatu da aka yi su surutu na ɗaya da take shi kenan kuma ta samu zunubi zan ta hana ba su saurari da saurara saboda ka don Allah a ji tsoron Allah sanda ake karatu a yi a wadda gaba ɗin abin da ruwa sun canye mu eh bismillah sai masu zo da yawo cikin lagos inda wani masu shara su ɗabi'a da kuma gaya da suna tsari a cikin jama'a ya bambanta da inda mutum yake shi kaɗai idan ya kasance mutum na da eh, rashin lafiya yawan da miyau to sai tare ɗan bango da ƙasa a ciki ya sahur ya kan ya zanta zubawa eh. sannan abu mai sauƙi shari'a ta ba mu dama haɗiyar miyau mana azumin ana ce fita haɗe miyau wannan ma zai taimaka ya koyar rage zai ƙishirwa ko Kuma makwashi ki ya bushe kika ɗan samu miyar da kika haɗa sai ki ji ɗan makwashi ya ɗan dama ba. saboda haka a batun da miyau eh. amma kuma dai ba ce ki tara ganga ganga ganga ganga ta kunna ki haɗiye ba eh, wanda zai ɗan dalalo to na haɗiye abinci wanda zai ɗan dalalo ki haɗiye ba sai ki zuba cikin leda kin basu nan ba masu shara na fama da haka nan saboda haka abin na akula an kuma ya kasance dan kaɗan da ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in muna masallaci mutum ya kafi zai tofa to tofa ga tuwaji ne in ya so shi murji shi nan don mai sarki ne don miyan da magana duk masu tsarki ne ba kazanta ba hmm, ko kuma haɗi ana samu dace da alkhairu. sai ne ya da ramma. sai mai tambaya ta gaba ta ce mala hukuncin mijin da yawa matarsa take uku kuma ya dawo ya ce kafin ta gama idda ya dawo ya ce ya kama wuransa mala mene ne hukunci to lalle a ji tausayi ya kamata a ji tausayi ne ƙwarai ya yi da ya sani amma tausayin da za a ji sai an kuma bida kuma an kuma ɗar ma'armi amma kuma kamin a haka sai shi ko sai an ja kunne ne don sai ta yi arme wani wuri tukun armen da kuka ce ma armen ɗiban wuta ko eh ta je ta ɗiba mai wuta ya zake da ko uku zake ya tabbata sannan ya koma da na sani to annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan wurin ne yake kashe ni kada ji a hada baki da wani yace shi aure ta in ya so kwana min da zakota bayan ya tare da ita da zakota in ya so shi ko shi kowan mata ta yi to haka na din ba daidai ba ne eh idan yayi wannan dabarar to ba ta halarta da shi sannan shi wanda aka hada kai da shi ya sai ya sha gwani shi yake ce ma eh, abin nan tesar musa'a bunsurun aro hmm. a ce ɗaya a ji a aro shi a ce ga mata nan za a aura maka ita wasu ma su ka ɗauka mai nauyin ma su aura ba ita don mai da abin aure ta ne ina ya ta aure irin wannan matar in ya shi auren wanda bai tasar mata ya san cewa da ba waji ne ta gaba eh amma saboda haka don wannan din sai a yi dabarar ma a biya mai sadaki eh, to ba dai kayan daki za a yi ba da wasan ba zaman za ta yi an dai biya ma da dakari sadaki gaba da aka hantar ma arme shi nan an ja yi kuskusuniya to shi nan sai ta yi bore sai kenan ina suke fitai ya nan ta yi kuwa oga yana can laɓe shi na jira da haka ne ne akwai azaba kwarai da gaske a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan auren bai halatta ga da da ya mata saki uku a musulunci irin wannan auren da ba bai halatta ta in haka nan so kai suka koma to a wurin Allah su ku. eh mu mutane in ba mu sani ba shi kenan sai a ma musu arme kuma amma shi da kai ne da ita sun san da cewa ga dabarar da suke to saboda haka sai a bashi hakuri shi wanda mijin da ya kuma dawowa eh a bashi hakuri a ce don Allah dai shi hakuri yana rabo ne na to wata wata wata rana tana wani gida armi za ta bari kuma ko kuma a kuma sako ta in ta hito kuma an ta ce rabo ne ta to shi kenan sai ya samu amma kuma kaji je shi mata bakar asiri kuma eh an armi ta ana sako ta ya mata haka na ya zalunce ta saboda haka wannan matan bata halatta gare shi ba sai in ta wani aure na daban komin son da take mai to ita ma ta murje idanun ta bido ga Allah na malaran mu kam wata ana samun haka nan kuma ɗan suka yi ba su dawowa <laughs> ma gaba shi ka soko ma baya baya ba mai soko ma baya iyaye mata kuna kada jira muni akwai wani mai bana akwai wani mai bara da aka ce an wa irin wannan aure ba su na ganin fara shi kai saboda ka irin wannan ta faru ga mace mace kuwa kamar da kuka cewa sun kowa ce wanda ya rasa ina shi ka tasar mata in mace shi ka fada arziki sai aka zo aka yi wannan dafin bakin da shi shi ke na kai yi da ita kan mace da ta shiga gidan ta ga cewa ta yanzu ne ta armi ta ce ina ba har da ta gane ta arme ba arme na ta kai ba saboda haka shi kenan ta zama ta mai yau sa fito gobe sa fito jibi sa fito kafin sa fito shi ko cikin barar da suka yi sai sa ko samu lahiya su gode ma'ana ko samu lahiya su gode ma'ana ce a yau ta ce malam mahaifiyarta ta rasu cikin azumi amma ba ta samu yin azumi ba ana biyar ta bashi malam magadanta ne za su ranka mata ko karka za a yi azumi idan na ramadana ne ba a rankawa ba a biya ba wani azumin ramadana saboda haka in ta yi wasu shi kenan in kuma ba ta yi ba kuma shi kenan Allah subhanahu ta'ala ya ɗauke mata inda azumin alwashi ne sai alwashin za ta yi azumi ko azumin kafara to da wannan ne madadanta za su biya mata don bashi ne Allah ke binta da saboda haka azumin ramadana ba za a ranka ba ba za a biya Allah shi mata rama tare da sauran jama'a musulmi da suka riga mu gida gaskiya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 na nesa da na kusa na asiri da na bayyane manyansu da kananansu wayanda muka sani da waɗanda mu sani ba wayanda muka mance da wayanda muka tuna ya rabbal Allah subhanahu wa ta'ala ta ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya Allah matan da ke gidajen armen su ka ba zaman lafiya tsakaninsu da mazansu da ba zaman lafiya tsakanin su da abokan zaman su waɗanda ke da abokan zaman ya Allah yayin da su aka haifa Allah ta samu su albarka Allah ta samu mana da aka haifa albarka masu juna biyu Allah ka ba su lafiya Allah ka jishe su lafiya masu juna biyu Allah ka ba su lafiya Allah ka jishe su lafiya abinda za su haifa ka sanya musu albarka ya rabbal alamin اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما iyaye mata da 'ya'wa mata ga masu bara suna zuwa su yi dako da kogar ta sahaba don Allah kada ba su goma haka nan ba cika musu kwanan su ba hmm, don Allah a zanka yan musu alherin da suka hangon nan to don Allah ka a ce musu babu alheri a ce akwai alheri a zanka yan musu wani abu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da lada da duk sadakokin da ake yi ya biya bukatocin da ake so duniya da lahira ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati ma tasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin 这是你的。